A ci gaba da kawo muku labaran yadda take kayawa a rigimar da ta kace mai tsakanin fatattun jaruman Kannywood biyu, Mustapha baraska, da abokiyar aikinsa Hadiza gaban, Kun dai ji yadda Nebraska ya maka jaruma Hadiza gaban a kotu, har aka zauna shari'a bata sami halatta ba. wanda hakan ya sa alkali ya bawa 'yan sanda umarnin kamo ta kana tuhume ta kan zargin da ake mata daga bisani kuma a mika ta ga kotun su masu yi tasu tuhumar sai dai a washegar ranar da aka bada wannan sanarwa sai muka ga wani labari da wani shafi na instagram suka wallafa cewa an sulhunta tsakanin jaruman biyu bayan kwashe sama da awa ɗaya ana tattaunawa daga bayan an samu bakin zaren an kuma sulhunta inda aka rabu cikin farin ciki kamar ba a taɓa samun saɓani ba Ganin hakan ke da wuya muka tuntuɓi wani makusancin Mustapha don jin gaskiyar wannan rahoto, inda ya tabbatar da cewa wannan magana ba haka take ba, ba a yi sulhu ba, kuma ma yanzu haka Hadizan tana hannun hukuma. Hakan ya sa muka bincike ɓangaren Hadizan, inda nan ma muka ji wata magana daban, inda suka musanta zancen cewa an kama Hadizan. Har ila yau, a daidai lokacin da aka musanta cewa an kama Hadiza gaban. an ga tana ta sha'aninta inda dai ta wallafa hotunanta a shafinta na Instagram wanda har wani mabiyinta ya aika mata da tambaya cewa wai da gaske ne an kama ki inda ita kuma ta kada baki cikin gatse ta ce masa ina ga daga prison nake posting A yanzu dai gaskiya ta bayyana cewa an zauna an yi sulhu an kuma sa Hadiza gaban ta ba wa Mustapha na Nebraska hakuri ya janye karar da yi inda har kotu ta bada takarda a rubuce na tabbacin sulhu kana da tabbatar da komai ya wuce kowa ya wallafa hoton dan uwansa a shafinsa na Instagram cikin raha suna tsokanar juna Hadiza Gaban ta wallafa hoton Mustapha na Braska inda ta rubuta babbar yarinya sunan wani fim. Shi kuma Mustapha ya wallafa hotonta inda ya ce mata boss dana subscribe don samun labaran Kano da su daga tashar tsakar gida.